إن علينا جمعه وقرآنه حقيقة mu aikinmu ne mu haɗa maka shi a cikin ƙirjinka kuma mu tabbatar da karatunsa a kan harshenka.